Al'amdu lillah. Wasu lati wasu salamu ala Muhammadu Rasulillah. Wa al'adu ya wa sabon man wala. Wabar da 'asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakata wuya jama'atin musulmin. Muna yi ma Allah Subhaana Uwa ta'ala godiya wanda bisa ga baiwan shi ya bamu ikon sake haɗuwa. a daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato tariqus kusurali ila rabbil alamin inda darasin da ya gabata a cikin wannan shi ne darasi na hudu ko na biyar za mu tashi ko darasin mu da ya gabata shi a darasi na hudu wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara da warkon darasi na biyar darasinmu da ya gabata na hudu duk dai bayani ne game da falala ta kiran sallah kuma mun ji irin a tanadi da irin baiwa da gafara da nesantawa daga wuta wanda aka yi ma masu kiran sallah mun ji kuma nau'in kurakurai na masu kiran sallah da kuma hanyoyin da masu kiran sallah za su bi domin su kauce ma kurakurai don su samu lada da gawara ta Allah subhanahu wa ta'ala yau kuma <clears throat> za mu fara da falala fadlo tarbidul azar falala ta ainihi kwankoma kiran sallah ko kuma biyan mai kiran sallah kiran sallah na da falala kuma in mutum na kiran sallah kai ka bi shi to kuma za ka samu falala kaga kenan har kai yau mai saurare lokacin da mai kiran sallah ka kiran sallah in yana waɗi kana waɗi kai ma kana da lada kamar da aka ba shi ladar na ɗaya daga cikin falalar biyar mai kiran sallah shine at mutum ya ce la ilaha illallah da adani bayan ƙari kiran sallah wanda bayan an gama kiran sallah ka ce la ilaha illallah wannan sababin wani mahari ne min asbabi magfiratid dunub daga cikin sabubba na gafarta zunubai bayan ya gama kawai sai ka ce la ilaha illallah a wata ruwaya wa ana ashhadu an la ilaha illallah da akwai ruwa ruwayoyi mabambanta nan ne za mu tashi mu samu yawa. to rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya an sa'ad ibn abi waqqas daga sa'ad dan abi waqqas ar rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala hakika annabi tsira da aminci tabbata gare sa ya ce man qala la man qala hina yasma'u muaddin wanda duk yace lokacin da yaji mai kiran sallah a yace ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace rabitu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil dinan gufira lahu dambuhu yayin da ka ji mai kiran sallah ya yi kiran sallah inda ya kawo cewa ash'adu Allah ilaha illallah ya ji mai kiran sallah ya yi kiran sallah ya kammala kiran sallah kai kuma sai ka ce ash'adu Allah ilaha illallah kana tabbatar da shaida cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah da لا شريك la shi kaɗai yake baya da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma kana shaidon annabi muhammadu bawan sani manzansa sannan ka bi yadda rabitu billahi rabban ka ce na yadda allah shine mahalicci wa bi muhammadin rasula na yadda annabi muhammadu shine manzan allah wa bil islam dinan na yadda musulunci shine addini yayin da ka ce haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa gufira lahu dambu za a gawarta mishi zunubi ne wanda ya haka imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba 386 to sai na biyu daga cikin falalar ka ji mai kiran sallah ya yi kiran sallah ka bi shi shine addu'a ulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'a ga annabi bira da aminci su tabbata a gare sa ba'da azani bayan ƙari kiran sallah ita ma sababin wani mahari ne linaili shafa'ati ga samun ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rawal buhari imam al-buhari yi ruwaya an jabir an jabir abdullah daga jabir dan abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam qala annabi tsira da aminci tabbata gare sa yace man qala duk wanda yace ina yasma'un da'a. lokacin da ya sha jayi kiran sallah an kammala an kare yace allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ya allah ubangijin wannan kira cikakke was salatul qa'ima da sallah tsayayya ati muhammadan alwasilata wal fadila yana addu'a cewa at ma'ana Allah ka ba muhammadan annabi muhammad alwasilata wal fadila ka ba shi wasila da fadila wa ba'afu Allah ka tayar da shi maqaman matsayi mahmudan abin yabo alladhi atta wannan da kai masa alƙawali to duk wanda ya faɗi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce halat lahu shafa'ati amma wadda kalma ta halatta lahu shafa'ati ba ta cikin addu'a a kawai wa ba'athu muqaman mahmudan alladhi wa'atta na iyaka halatta lahu shafa'ati ma'ana ya shiga cikin waɗanda zan ceta ko ya sauko cikin waɗanda a ceto na zai shahe su yawmal qiyama a ranar alkiyama <clears throat> ba wai magana halatta ne ba daga halla ya hallu Allah ya hallu ya sauka yana sauka ba Allah ya hilluna ba eh na magana halacci a'a ya sauka cikin gungun jama'a da a ceton mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai shaye su a ranar lahira Imamul buhari ya ruwaito na hadisi mai lamba 614 imam muslim kuma ya yi sa hadisi mai lamba 385 abu na uku daga cikin falalar ka ji mai kiran sallah ya yi kiran sallah ka bi shi ne tardidul azar biyar mai kiran sallah yana kwankomawa kana kwankomawa bisirikin da gaskiya sababin wannan wani mahari ne lidukulil janna mai sanya mutum ya shiga aljanna yana kiran sallah kana biyarsa kuma da gaskiya sai ya zama ma sababi ko mawari na shiga aljanna rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya an umar ibn al-khattab daga umar dan khattab radiyallahu anhu wa arda qala umar yace qala rasulullah manzo Allah yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan qala al idan mai kiran sallah yace Allahu akbar Allahu akbar فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ɗayan ku yayi fanko ma yayi koyi da shiya shi ma yace Allahu akbar Allahu akbar thumma qala sa'annan mai kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illa Allah shi ma ɗayan na ku yace ashhadu an la ilaha illa anna muhammadar mai kiran sallah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah qala mai koyi da shi ya yace ashhadu anna muhammadar rasulullah sun qala hayya ala salam mai kiran sallah ce hayya ala ma'anar wannan ku yi gaugawa zuwa ga sallah kada ku yi zaman ku kuna jin ana kiran sallah ba ku taho masallaci ba kada ku yi zaman ku an yi kiran sallah an kare an tasowa ba ku taho masallaci ba kada ku yi zaman ku ba ku yi gaugawa zuwa ga sallah ba Allah shi kuma mai koyi da shi yace la haula wala quwwata illa billah ma'anar wannan la haula babu dubara wala quwwata babu ƙarfi, illa billah sai ga Allah ma'ana baka da ƙarfi baka da dubara sai abinda Allah ta'ala ya lamunce maka ya yadda maka amma kai dubara ka ba ta yishe sheka kaga kenan nan ba zo aka yi kace hayya ala sala kamar wanda ce hayya ala sala ba san ake kace la haula wala quwwata illa billah summa qala sa'an mai kiran sallah ya sake cewa hayya ala sala ku yau gaugawa zuwa ga tsira qala mai koyi da shi shi kuma ya ce, la haula wala quwwata illa billah summa qala allahu akbar allahu akbar sa'an mai kiran sallah ya sake cewa Allahu akbar Allahu akbar ala wancan mai koyi da shi shi ma ya ce Allahu akbar Allahu akbar summa qala la ilaha illa Allah sannan mai kiran sallah ya ce la ilaha illa Allah shi ma mai koyi da shi qala la ilaha illa Allah ya waɗi wannan kalma a kuma yana mai tsarkakewa da abin da yake waɗi min kalbi ga zuciya sai da kalar janna ya shiga aljanna kaga kenan mai kiran sallah na kiran sallah kana shiru wannan baka samu alheri ba kusan ma ka koma baya ga abin da zaka samu na falala da baiwa da gawara da rahamar Allah amma baka samu ba saboda baka yi abin da aka hora da ayi ba to wannan kenan idan muka diba shi ma za mu ga ainihi wannan hadisi da muka karanta yanzu imam muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba 385 a cikin ingantaccen littafin wa muslim to sai na uku kuma a ruwaya ta gaba dai ita ma ta muslim ce rawa rawa rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya da ka ga yayi ya ba ruwaya ne ba don dama ruwaya siga ta ta tamre a rashin lahiya hadisan muslim ko lahiya lau suke sai dai a ce rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya Ana abdullahi ibn amr ibn al-as daga abdullahi dan amr dan as A radiyallahu anhuma Allah ya yi da su annahu sami annabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji annabi tsira da aminci tabbata gare sa ya kulu yana cewa idza mul mu'addina idan kuka ji mai kiran sallah kulu mithla ma yaqul ko di ma yaqul ko irin abin da yake faɗi bi yadda ya waɗi kuma ku waɗi a summa sallu alayya sanan ku yi mini salati fa innahu man salla alayya salatan yadda al'amari yake dukkan mutumin da ya mini salati ƙara guda sallallahu biha ashara Allah yana yi masa salati guda goma summa sallallahu haliyar wasila sannan ku roƙan mini Allah ya bani wasila da fadila waccan da aka ambata a hadisin da ya gabata fa ha, ita wasila manzilatun wani masauki ne fil janna a aljanna wanda la tambagi bai kamata illa li abdin min ibadillah sai ga wani bawa daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa ina fatar in zama ni ne shi faman sa'ala alaliyar wasila duk wanda ya roƙa mini Allah ya bani wasila Allah lahu shafa'a ya sauka cikin waɗanda zan ceta ma'ana ya shiga cikin gungun al'umma waɗanda zan cece su in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba 384 nan kuma muka kawo ƙarshen bayani na falala ta kwankumawa idan mai kiran sallah na yi ko kuma biyar mai kiran sallah sai falalar tahiya zuwa masallaci. da dahab ila masjid falalar sayya zuwa masallaci zuwa masallaci yana da falala mai tarin yawa ɗaya daga cikinsu diyafatun fil janna za a shirya ma diyafa a aljanna a dalilin a hamzarin tahiya masallaci liman hafaza ga wanda ya kiyaye ala salati fil masjid wanda ni ya sallah masallaci a ranar lahira Allah zai sa a shirya masa liyafa a aljanna duk sahihain ruwaya daga Imam al-Bukhari da Muslim duk sahihain ruwayar Buhari da Muslim a Abi Huraira daga Abu Huraira an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da aminci tabbata gare sa yace man gada ilal masjid duk wanda ya sauko zuwa masallaci waraha ko ya je masallaci da marece ya yi sauko da asuba ya ce masallaci ko marece ya yi kamar dab da magariba ya gyara ya yi masallaci a addallahu lahu nuzula Allah subhanahu wa ta'ala yana yi masa tanadi nuzula Allah ya yi masa tanadi ma'ana abinda ake ma baƙo tanadi na karimci da gara zai iske an shirya masa wata liyafa da Allah ta'ala yasa aka shirya masa a dalilin ya yi sauko ya je masallaci ko kuma da maraice ma ya hita ya je masallaci nuzala min aljanna za a shirya masa liyafar sa a aljanna kullama gada auraha ko yaushe ya sauko ya tayi da sahe ko kuma ya tayi da maraice wanda kuma za mu ga shi ma hadisin ga hadisi na ingantacce imam al-buhari ya rawaito shi hadisi ne lamba 662 aka imam muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 467 abu na biyu almashi masajin da iya zuwa masallatayya yukaffiru a sayyiat yana karkare zunubai ka yi shahiya zuwa masallaci ko zuwa masallatayya ma'ana ka zo nan kai sallah ka zo can kai sallah yana karkare maka zunubai wa yarfa'u darajat kuma yana daga darajoji a karkare maka zunubanka kuma a daga darajarka rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya ana bi huraira daga bi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin su tabbata gare sa yace man tatahhara fi baitihi duk wanda yi alwala a gidansa ya tsarkaka ya tsabtata sun mamasha ila baitin min buyutillah sannan ya je wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah masallatai ya kenan li yaqdiya faridatan min fara'idillah dan ya kammala ya biya wata farilla daga cikin farillan Allah ma'ana yi sallah ta farilla daga cikin sallolin farilla kanat khatawatu taka wanda yake yi sai za ta kasance ihdahuma tahuddu khati'atan takawa ɗaya za ta zama matsayin wato karkarin zunubi ana kayar masa da kurakuransa da zunubansa wal ukura takawa ɗaya kamar in ka taka da kawar dama an karkare zunubanka ita kuma ta kafara hagu ta rafa'u daraja sai zama Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaka ka yana ɗaga darajarka a dalilin takawa ka ta masallaci ka yi sallah wanda za ka ga wanda Allah ya ma wannan falala da baiwa bai jin kasala zuwa masallaci imam muslim ya rawaito wannan hadisi mai lamba 666 na uku daga cikin falalar tsayiya masallaci addahabu wal audatu addahabu wal audatu min al masjid tsayiya masallaci da dawowa masallaci tukuta ba ne me mezanil hasanat ana rubuta su cikin ayyukan wato ladakka da tahiyar ka masallaci da dawowar ka masallaci duk rubuta ma lada akai rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya ana an abi an ubay ibn ka'ab daga ubay dan ka'ab qala ubay dan ka'ab yace kana rajul wani mutum ya kasance la alamu rajulan ni ban san wani mutum ba abada wanda an mafi nisa min almasjid daga masallaci Mino. wani ya kasance ban san wanda ya yi nisa ya shi nisa ga masallaci ba wa kana la tuqdihu salatan kuma ya kasance babu wata sallah da take kuskure shi ga gida ne nesa amma ko yaushe an kai sallah ko za a sallah to tare da shi ake yi a Bala sai shi ubayy ka ya yace Baƙila na, lahu aka ce masa aw qultu lahu ko ko ni ce mai inji ubayyu dan ka'ab law ishtaraita himaran inda ka sai jaki tarkubuhu da tarkabuhu da zaka dan ka hawan shi izal ma'i a lokacin da akwai duhu kama cikin duhun dare wa firram da'i da lokacin da akwai tsananin zafin rana cikin duhun dare kana hawa ne ka taho masallaci aka yi ana tsananin rana kana hawa ka ciwo eh, ka sayi abin nan ka zo masallaci saman jakinka Bala, sai shi wannan bawan Allah ya ce ma Ubayyu ɗan Ka'ab, eh, ya ce ma ya surru ne, ƙwala ma ya surru ne, ya ce ni ba zai faranta mini rayuwa ba, anna manzili ila jambil masjid, a ce gidana ya dawo kusa ga masallaci. Ni na sai ina can can can can can nesa na masallaci inni uridu ni ina nufi ayyuku tabali mamshaya a rubuta mini ladar tahiyyar da nake yi ilal masjid zuwa masallaci shi abinda nake fata wa ruju'i da dawowata tahiyyata a rubuta min lada dawowata a rubuta min lada idan rajatu ila ahli idan zan dawo wa wurin iyalina A رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi da aminci tabbata a gare sa yace qad jama'a Allahu laka dalika kullahu wanga abu da kaka guri wanga abu da kanka so to Allah ya haɗa maka shi in za kana masallaci a rubuta ma lada in za ka dawo gidanka kuma a rubuta maka lada da ka kaga kenan mutumin da ya hito da gida ya taho masallaci lada aka rubuta mai komawa zuwa gida ne lada aka rubuta mai shi yasa za ka ga waɗanda Allah bai ma muwafaka ba da zarai yana ga wuri da an yi kiran sallah yana barin wurin nan da an yi kiran sallah ya bar wurin nan saboda bai saba da sallah ba ka gani ko ya ba alheri ya kubce mai mai yawa na hudu daga cikin falalar sahiya masallaci zuwa almashi ilal masjid tayya zuwa masallaci bil fajri da asuba wal isha da sallar isha yuniru suna haskakewa lil abdi gabawa yawmal qiyama ran al qiyama zuwan ka masallaci da kake yi da asuba da zuwan ka masallaci da isha suna haskake ka kai bawa a ranar al su zaman maka haske rawa abu dawud abu dawud da yayo ruwaya wa sahahul albani imam al-albani yace ruwaya kuma ingantacciya ce an buraida daga buraida an nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da aminci tabbata gare sa yace bashiril mashaina bi zulami ila al-mas ila al-masajid bashiril mashaina kai bushara ga masu takawa su bil zulami a cikin duhu duhun dare kenan ilal masajid zuwa masallatayya yi musu bishara bin nuri tammi na haske cikakke yawmal qiyama a ranar alkiyama masu takawa cikin duhun dare su ta yi masallaci wajen sallar asubahi ka yi musu bishara da cikakken haske a rana alkiyama da kaga ka taya cikin duhun dare kana taya masallaci kai kuma an yi ma bushara wato da cikakken haske da za ka samu rana alkiyama wanda wannan hadisi wato hadisi ne da abu dawud da ya ruwaito shi hadisi mai lamba 479 imamul albani cikin sahihul jami'a ya inganta hadisin ga hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari takwas da ashirin da uku. To, da yake da yayin muna da sauran lokaci za mu ƙara diba a wani ɓangare na gaba shi ne fadolo bina'il masajid, falalar gina masallatayya. Gina masallaci yana da falala ba ƙarama ba, wanda ga sunan jerin falaloli ne na ɗaya bina'ul masajid gina masallatayya Sababu wani mawari ne min asbabi duhuli aljanna daga cikin sabubban shiga aljanna mawari ne daga cikin mawarin shiga aljanna shi gina masallaci hain. ya zo a cikin ruwayar buhari da muslim an usman ibn affan daga usmanu ɗan affan رضي الله عنه وأرضاه يقول yana cewa a inda قول الناس lokacin da mutane suke faɗa fihi a cikin sa, a hina bana masjidar rasuli lokacin da aka gina masallacin manzan Allah sallallahu na cewa innakum akasartum ku kukun yawaita wa inni sami'tu Nabiya. ni na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu yana cewa man bana masjidan duk wanda ya gina masallaci ala bukairun bukairu ce hasibtu ina zaton annahu qala ya ce yabtaji bihi wajha Allah wannan a shi bukair ya kawo ƙarin ruwaya sahabi na cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yabtagi bihi wajen Allah wanda ya gina masallaci yana neman fuskar Allah banallahu lahu mithlahu fil janna sai Allah ya gina mai kwatankwacin wannan masallacin a aljanna ka san gina aljanna ba irin gina duniya ta ba Allah ya shirya mai gini wanda idanu ba su gani ba kunnuwa ba su ji ba ma'ana kaya na aljanna an san ɗan adam bai gani ba sai dai kayan imani da abin da aka yi na bayani wanda yake ya tabbata da wannan kenan kaga gina masallaci kenan abu ne na alheri idan akwai bukata akwai bukatar a gina in kuma babu bukata to sai a gyara wanda an nan ba sai an gina wani ba shi ma akwai alhairi kwarai a ciki to sai hadisin mu na gaba rawa ibnu maja imam ibnu maja ya yi ruwaya wa sahahul imam al-albani ya inganta ruwayarsa an usman ibn affan daga usman dan affan qala yace sami'tu rasulullah na ji annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yaqulu yana cewa Mambana lillahi masjidan duk wanda ya gina masallaci saboda Allah Manallahu na lahu mislahu fil janna Allah yana gina masa kwatankwacin wannan masallacin da ya gina a aljanna kaga wanga hadisi ma ya zama mutaba'a ga hadisin da ya gabata ibn majah ya rawaito shi hadisi mai lamba 734 imam al-albani a cikin sahihul jami ya inganta hadisin ga ya kawo mai lamba ɗaya. wa rawa ibn maja aka imam ibn maja ya yi ruwaya wa sahahu imam al-albani ya inganta ruwayar an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullah radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallama qala annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa yace man bana masjidan lillah eh, wanda dai ya gina masallaci saboda Allah ka mafhasi qatatin kamar mabincikar durwa durwa wata yin tsuntsuwa karama inda taka zuwa tana dan tolo komi karancin masallacin wai shine ma'anar wannan ya ce kama fasu kadatin ai ka baiti uskore kamar gijin tsuntsu masallacin da ka gina baki ne girman gijin tsuntsuwa au asgara ko kuma ya zan bai ko kai girman gije ba misali ne man Allahu lahu baitan fil janna Allah na gina masa gida a aljanna wanda yayi haka da ku gina akwai falala kwarai wajen gina masallaci a na biyu daga cikin falalar gina masallaci binaul masajid gina masallatayya sadaqatun jariyatun wa hasanatun da'imatun wato sadaka ce mai gudana ladaddaki ne kuma masu dawwama rawa ibn maja ibn maja yi ruwaya wa sahahul albani imam albani ya inganta ruwaya an abi hurairata Rabi Allah wa arda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata a gare sa yace inna mimma yalhaqul mu'min yana daga cikin abin da yake riskan mumini min amalihi na aikinsa wa hasanatihi da ladarsa ba da mautihi bayan mutuwarsa ilman allamahu ilimin da Allah ya bashi kuma ya koyar wa nasharahu kuma ya watsa shi wa waladan salihan da ɗa na kirki ɗa na gari tarakahu da ya bari wanda zai rinka yi masa addu'a wa mushafan ko ya bar kwafi na alƙur'ani mushafan ya bar a littafi na alƙur'ani warrasahu ne bashi matsayin gado au masjidan banahu ko ya gina masallaci au baitan libni sabil ko ya gina wani gida ya ce ga gidan ganin na shi don ɗaya matawa ‘yan hanya in sun biyo su rinka kwana ciki a banahu ya gina shi don haka aw naharan ko kuma ƙorama a jarahu da ya gudanar yasa aka gina ƙorama ko yasa ƙila aka gina rijiya ko aka yi rizabuwa ko aka yi wani abu dai wanda na ruwa ana amfani da su ga al'umma a sadaqatan akhrajaha min mali ko kuma sadakar da ya fitar daga cikin dukiyarsa fi sihhatihi a cikin halin lahiyarsa kamar zakka ya ɗebe ya basuwa wa hayati da rayuwarsa ya lahaquhu min da mauti dukkan waɗannan ayyuka na alhairi za su riske shi bayan mutuwarsa dama bayan ka mutu kyawawan ayyukanka su ne za su taimake ka zama a kabarinka ibnu maja ya ruwaito wannan hadisi hadisi mai lamba 240 imam albani ya inganta hadisi na cikin sahihul jami hadisi mai lamba 2231 sai na uku daga cikin falala ta gina masallatayya ɗawatin fi mizanil hasana, wato kamar nau'in wani tako ne na ma'auni na lada gina masallaci zai zama ma kamar an aza wato tako ga ma'aunin lada ya nauyaya ginin masallaci na haifar ma samun lada cikin mizanin ayyukanka na lada bis hain riwaya da ta zo daga Buhari da Muslim an Jabir ibn Abdullah daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma Allah yarda da su ala Jabir yace a kalatil biqa'u aulal masjid gidaje a hilaye sun yauhinta gehen masallaci ma'ana ga hilaye nan babu kowa kusa ga masallacin Ba aradu banu salima sai wata kabila da aka ce ma banu salima suka yi nufin ayyan taƙilu ila ƙurbil masjid su taso da can wurin da suke su dawo kusa ga masallaci a su dawo kusa ga masallaci ga zalika sai labari ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a qala lahum sai annabi ya ce musu tsira da abinci tabbata gare shi balaga balagani wada al'amari yake labari ya zo mini annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjidi an ce kuna niyyar ku taso ku dawo da kusa ga masallaci ma'ana ku dawo kusa ga masallaci qalu ya rasulullah suka ce eh, haka ne ya ma'aikin Allah qad aradna zalika mun nufi haka fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya bani salama ya ku ‘yan ƙabilar Bani Salama da ya rukun. ku yi zaman ku gidajenku ta ku taba a tsarukun, sai a rubuta muku ladar ku fayi, takon ku zuwa masallaci, da ya rukun ta ku taba a tsarukun, ku zauna gidajenku a rubuta muku ladar takawa zuwa masallaci, ku yi zaman ku sai a rubuta muku ladar na yayi. Imam Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi Buhari ya ruwaito shi hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da bakwai, musulun ya ruwaito shi hadisi mai lamba ɗari shida da sittin da biyar. Kuma sai kammalawa wanda lokaci na nuna mana. Wafin hain Ruwaya ta zo a Buhari da musulun ana bi Musa daga Abu Musa ƙwala ya ce ƙwala nabiyu annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azamun nasi ajaran mafi girman mutane lada bis salati ga sallah a ba'aduhum waɗanda an maye nisan su duk wanda ya yi ka gida nesa ga masallaci ya yi ka lada fa aba'aduhum mamsha wanda ya yi zama nesa ga tahiya wallazi yantadhiru sala da wanda yake zuwa yana dakon sallah an yi kiran sallah yana cikin masallaci yana jiran a yi sallah shi ma yana da lada kwarai hatta salliyaha ma'al imam har sai ya sallaci sallar nan tare da limami azamu ajran shi an mafi girman lada min alladhi yusalli daga wanda yake yin sallah summa ya namu sa'annan ya yi kwana shi yana ne yana jira bai yi kwana ba har sai an yi sallah wanda wannan hadisi imamul bukhari da muslim sun ruwaito shi wa har ya ruwaito shi hadisi mai lamba 651 muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba 662 rawa rawal imamu malik imam malik ya yi ruwaya wasahu al-albani Imamu albani ya inganta wannan ruwaya an nu'aym ibn abdullah daga nu'aym dan abdullah al-madani al-mujmir wanda yake al almujmir al-mujmir annahu sami'a ya ji aba huraira ya kulu yana cewa man tawadda duk wanda ya yi alwala ba a hassana wudu'ahu ya kyautatar da alwala shi ya yi alwala kuma ya kyautata alwala Duk ga abin da ya ji abu huraira yana cewa sun makaraja sa'an ya hita amidan yana mai nufi ila sala zuwa ga sallah ya yi alwala ya cika alwala bai bar lum'a ba sa'an ya hita yin nuhi sallah fa innahu bi salatin yana nan cikin sallah ma dama ya amidu ila sallah matsaurai yana nan nuhin zuwa wurin sallah to kamar yana cikin sallah fa innahu wa innahu yuktabu lahu ana rubuta mishi bi ihda qudwatayhi ɗayan takonsa biyu hasanatan guda sai a rubuta mai lada wa yumha anhu bil yi a. shi kuma na hauni sai a karkare mai zunubi awa dama lada awa hagu a karkare ma zunubi ahadon idan ya wani wani za su sami a hadukum idan ɗayan ku ya ji al iqamata iqama an yi iqama to shikenan fala a. kada yayi gudu fa inna a'azamakum ajran wanda an mafi girman lada gare ku shine aba'adukum daran wanda gida ne nesa ga masallaci qalu suka ce lima ya rasulullah lima ya aba huraira suka ce to abu huraira minsa wanda gida ne yi nisa ya hilada in mun je an yi kama kada mu yi gudu ala yace min ajali saboda girma, kasaratul kuɗa yawan takawa da yake yi yana tahiya zuwa masallaci Ta wannan kenan shi ma hadisi mun diba za mu ga cewa hadisi ne ingantacce imam malik ya ruwaito wannan hadisi hadisi mai lamba wato 62 aka imamul albani ya inganta shi a cikin sahihu targhib hadisi mai lamba 297 ban sani ba hadisi guda ya muna saura muna iya yi ne ko ah, da ƙarfe takwas ka alama aka abin nan to har yau dai a kammalawa a falala ko to da yake ne tun da dai lokaci ya yi ne ya kamata mu tsaya mun kawo daidai gaba kuma inda za mu tashi kan falalar tsabtace masallatayya da tsarkake ta da sa mata turare wanda kuma yana rai da muhimmanci amma kuma muna iya tsayawa nan ko yawa sai mu na gaba kenan bayan sallah ko don za mu dakata darasin insha Allah sai Allah ya nuna mana Ramadan ya zo ya kammala sa'annan kuma mu sake dawowa. فإن الله سو نمضى مداكة وندرس نامو نروفان الله سبحانه وتعالى يمنا موافقة الله يمنا داشي الله يسا أيوك مسلما دم بي داشي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك